dandalin VOA. Assalamu alaikum masu saurari. Wasu 'yan bindiga da fuskoki rufe sun sace wata ba'amurkiya mai aikin bisharar mishan 'yar kimanin shekaru 65 zuwa 70 da haihuwa a yankin tsakiyar Najeriya kuma ana kyautata zaton an kama ta ne don neman kuɗin fansa a cewar 'yan sanda a yau nan talata. Kafar labarai ta AFP ta ruwaito mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Kogi Shola Collins Adebayo na cewa an sace ta ne jiya Litini wajejen karfe goma na safe agogon yankin. Ya ce al'amarin ya auku ne a ƙauyen Emi Woro inda tura mushan na majami'ar Free Baptist ke ta ƙorafi da wata ƙungiyar muradun al'umma a harabar wata makaranta mai alaka da majami'ar. Wani bayani a dandalin intanet na majami'ar na ɗauke da sanarwa makamanciyar haka inda har aka ruwaito Bishop David Kendall na cewa tuni aka sanar da ofishin jakadancin Amurka da ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Mummunar al'adar nan ta amfani da 'yan mata wajen kai harin kunar baƙin wake na ƙara ta'azzara. Ko a yau dinnan sai da wata yarinya ta tarwatsa kanta da wasu bayan Allah kimanin sha biyar ga Haruna Dauda da labarin. wasu rahotanni da muke samu daga karamar hukumar fasaskum a jihar yobe na nuni da cewa kimanin mutane goma sha shida ne suka gamu da ajalinsu sakamakon tashin wani bom a wata tashar mota da ke kan hanyar kano wani lamari dai a kuna da misalin karfe goma sha biyu na rana wadda ko a shekaran jiya ma sai da wata yar kunar bakin wake yar mai kankantan shekaru ta afka wata kasuwa da ake hada-hadan sai da waya a jihar Niger kuwa Yau aka kaddamar da makon lafiyar mata da yara kamar yadda Nasir Batsari ya aiko mana. A ƙarƙashin wannan shiri dai za a ɗauki tsawon mako guda ana baiwa yara allurar rigakafin cututtuka da kuma baiwa mata masu juna biyu kulawa ta musamman. Wata ƙungiyar tsafin 'yan majalisar dattawa da ta wakilan Najeriya ta yi gargaɗin cewa tsananin rashin ayyukan yi tsakanin matasan Najeriya tamkar wata babbar bindiga ce mai jiran tashi musamman ganin 'yan siyasa na iya amfani da su a matsayin 'yan banga masu haɗari. Ƙungiyar wacce ke ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban majalisar dattawan Najeriya Joseph Wayas ta faɗi a birnin Kano na arewacin Najeriya cewa duk wata ƙasar da ke da miliyoyin matasa cike da fushi da suka fidda zuciya kuma suke zaman kashe wando to fa tana zaune ne bisa bam.